gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na ɗari da uku ni dai na gaya uban ya canza mata makaranta tun da dama idan sun gama jarabawa zangon nan ya ce sakandare za ta shiga to ya kai ta wata makarantar dan barin yaranka da irin wannan kawata ta hadari ne kana tarbiya suna warware maka kullun cikin tura mata mugayen kidan kin matar ubanta take yi da ƴan uwanta kar ki so ki ga da take hantar yaran nan a wali da duka to uwa tana kawai ta kai ta fara magana to yanzu dai abin yayi sauki tunda Hassanar ubanta ta zane ta kwanaki da cewa ma za ta dauke ta yaki to ni ma ban matsa ba dan azaba Jalila ta yi yawa na ta ƴaƴan ma idan suka samu suka ballo ba son koma mata suke yi ba dan ta fiye jaraba amma iya kokari muna yi hajiya sai dai mu kara haka suka yi ta jajanta magana har suka isa gidan mama Hauwa ita din ma kamar ta goye mama da anti yanda ka san akwai wata sanayya sosai a tsakanin su haka ta tarbe su basu ji ma'ana ba suka zube musu kayan barka da hajiya tace a tafi da su can mama ta dinga godiya kamar me a gidan suka bar hajiya dan Salman ne ya kai su ita za ta jira direba ya mai da ita gida suka tafi da santin kirkin maman har da 'ya'yanta da suka tarar a gidan da suka koma gida ma wuni suka hira fitar tasu Umaima tana ta zirga-zirgar ta tsakanin ɗaki da tsakar gidan, tana aiki. Duk abin da suke faɗa a kunnuwanta. Idan ta ce ba ta jin zafi da sanda aka ambaci matar Khalil ta yi ƙarya, amma babu yanda ta iya. Khalil ya zama tarihi a rayuwarta, wanda ita ta yi wa kanta sila rasa shi. Ta sani kuma za ta ƙare rayuwarta cikin nadamar abin da ta aikata wa kanta. Wata uku da suka biyo baya ya daidai da cikar Umaima shekara biyar cif a gida, ba tare da ta leƙa kofar gidansu ba. Ita ba don ta ji suna faɗa ba ma ta manta, Dan bata ma damu da fatan ba, to ta fita ta je ina. Wa take da shi da za ta je gurinsa? ‘Yan uwanta ne kuma suna haduwa a gida. A kaf ƙawayen nata da ta ɗaukaka sama da komai, babu wanda ta waiwaye ta. Har gara kwanaki Nura ta take ce mata ta haɗu da Rafai ta je dubiya asibitin sa ta tambaye ta. A lokacin murmushi kawai ta yi. Duniya ta yi mata karatu da yawa, shi yasa san bata damu da watsar da ita da suka yi ba. Dama mu'amalar da ba domin Allah ba ba ta ɗorewa. Tana kwance a ɗakinta sakamakon ciwon mara da ta tashi da shi ranar. saboda shirin zuwan bakonta. Aikin gidan ma abin kari kawai ta iya haɗawa. Abba da kansa ya ce ta bari saboda yadda fuskarta ta nuna ba ta jin daɗi. Tana kwance ta jiyo sallama an ta Hafsa da maman Asad. Bata iya tashi ba saboda yadda Marata ta daure mata. Tana jiyo hirarrakinsa a tsakar gida kafin suka shiga bangaren Abba don yana gida. Sun jima a can don har bacci ya fara ɗaukar ta ta ji muryar maman Asad a kanta. Bayan ta ɗana mata dukan da ya farkar da ita tana cewa, Yau halin ya motsa kenan, Kina jin mu kika lafiya daki to sai ki tashi dan wake nake sha'awa yau. Gagari na nazo da shi sai ki jefa min. Idan nayi da kaina ba zan iya ci ba. Ta tashi tana ya tsafaska fuska saboda yanda cikin ta yake karta mata. An ta hafsa kuwa ta shiga yi wa hajiyayyen tana cewa. Ni ba cewa kika kin yi auta bane hajiyayye. Asad fa ya shiga jami'a. Ki rufa mana asiri haka kar ku zo kuna jera jego da matarsa. Hajiyayye ta zauna gefen katifa Umima tana cewa, "Kai yaya, to nawa ma Asad din yake? ɗaya fa. Kuma wallahi na yi niyyar daga afan na ya auta. Babansu ya ce ban isa ba, tunda na hana shi ƙara aure sai na haifo masa wanda ya niyya samun ƙari. Shi a yanzu hudu yake jira na ƙaro su zama goma. Na ce wannan din ma astaghfirullah tsautsayi ne. Idan na haife shi ce musu zan yi su juya da mahaifar, Allah ya masa albarka. Saka saka dariya ita da Anta Hafsan. Umaima dai tana ta faman yatsuna da gyara zama, Anta Hafsa ta kalle ta tace "Kalau kike yatsuna ke kaɗai?" Sai ta yunkura jin wani abu na zubo mata ta ce, "Mara ta ke ciwo." Ai ko gashi nan kin bata jikinki. Dan iskanci a haka kike zaune kina period babu fad Mama Asad ta faɗa. Ita dai ta tattare rigarta ta wuce gaban Sif, ta ɗauki zani da fant, kafin ta janyo ƙaramar da take zuba yankunan da take amfani da su, saboda gudun da tuko ƙura ya taɓa su. Ta ɗauki wanda za ta yi amfani da shi ta mayar ta rufe, ta shige ban ɗaki. Da akan idan Mama Asad da Anta Hafsa, jikinsu ya yi sanyi kalau. Anta Hafsa ta tashi ta ɗauko jakar ta buɗe, ta ga tsumo karan da yawa, ta kalli hajiyayye tana cewa, Yanzu da tsumma take amfani saboda Allah a gidan nan? Mama Asad ta sauke ajiyar zuciya ta miƙe ta fice daga ɗakin. ita ma ta maida mata jakar ta bi bayanta. A falo suka tarar da mama tana duba wasu atamfofi da za ta fitar da su. Da suka zauna a sanyaye, ta kalle su tana cewa, "Lafiya dai?" Ba komai. Mama a sa ta yi saurin faɗa. Sai ta miƙe ta ɗauki jakarta tana cewa, "Ina zuwa bar na karɓo a bakin titi." Ta fice. Bata jima ba ta dawo da babban leda ta shiga ɗakin Umaima. Lokacin har ta yi wanka ta shirya tana shan ruwan zafi. Ta aje mata leda tana cewa gashi nan Umaima ta kalli leda ta kalli mama Asad ɗin, sai ta ajiye kofin hannunta, ta karɓa tana cewa, "Na gode, Allah ya saka da alkhairi ya bar zumunci." Amin. Ta amsa mata kafin ta juya ta bar ɗakin. Tausayin ƙanwata ta yana kama ta. A kan gada ta zazzage kayan, setin man shafawa ne da sabulu ta gani, wanda ko ba a faɗa ba masu tsada ne, sannan za su gyara fata. Ga turaruka body spray, body splash, da perfume har da oil, shampoo da conditioner, sabulun wanka da omo, powder, lip gloss, har da su eyeliner da maskara. Ga fat ta Vironi mai tutu guda hudu. Hawaye ta ji ya zubo mata da ta rasa na menene. Ta share su kafin ta tattare kayan ta maye cikin ledar. Ta zara fat ɗaya ta wuce ban ɗaki. Sai da ta gyara jikinta kafin ta ɗan fesa turare, ta ɗauki ledar ta fita ɗakin mama. A gabanta ta aje mata ledar tana cewa, Mama a ce ta siyo min. Allah ya saka mata da alkhairi ya kuma ƙara muku zumunci. Maman ta faɗa ba tare da ta buɗe ledar ba. Anta Hafsa ta buɗe jakarta ta zaro dubu uku ta miƙa mata tana cewa, Wata ya yi nisa idan mun yi albashi zan miki aike. Ta karba tana godiya kafin ta miƙe ta mayar da kayan. Dan waken ta ɗora mata don ta ji dama-dama. Ta yi shi da ɗan yawa ko wani zai yi sha'awa. Aiko har abada zai fita sallar la'asar ya ga tana yi ya ce zai ci. Da haka ta zuba masa ta kai masa bayan ya dawo. Sai magariba su hajiye suka bar gidan. Suna zaune da mama bayan Isha suna kallo ta ce mata. Ba ki gaji da zaman gidan ba ne, haka Umaima. Ya kamata ki dinga fita kina ganin gari. Za ki rage wannan damuwa da take tsomarar da ke ai. Shiru ta yi don bata san me za ta ce wa maman ba. Ta fita kuma da izinin kuma ma ina za ta je, ita gaba ɗaya ma bata sha'awar fitan. Haka nan jikinta yake bata zamanta a gida ya fiye mata alkhairi yanzu. Ta san da yawa sun manta da ita. Don ranar da ta fita aka fara ganin ta kuwa labari ne zai dawo sabo, wanda bai sani ba ma bai san an yi ba yanzu zai sani. Ganin ta yi shiru ya sa ita maman bata sake ce mata komai ba. Sai da aka yi sati biyu a tsakani, ranar Asabar bayan sun taso daga Islamiyya da suke zuwa ita da anti. Umaima na girki take ce mata, an fara siyar da fam na ɗaukar sababbin ɗalibai. Ki yi wa ku magana a karɓo miki. Ki dinga zuwa tun da wannan baƙin ya fara washewa, zaman ya isa haka. Kallon kanta ta yi, da gaskiyar maman, tun da ta fara wanka da sabulu mai kyau tana shafa mai mai kyau, ta fara washewa. Wannan uban baƙin da ta fata ta ta bushe har waskane ta yi, duk ya goge, duk da bata koma asalin kalar ta ba, amma ta fara dawowa hayyacinta. Cikin i'ina take wa maman, Mama na yi masa magana kuma, kin manta ya ce kan na fita idan na gaya masa zai bar ni ki tambaye shi mana idan ya hana sai ki hakura ki zauna ki cigaba da girka tukunya maman ta bata amsa ta dinga juya magana a ranta ita kanta za ta so ta koma islamiyar to amma ba ta so ta lalata shirin da suka fara da abban in son samu ne za ta ci gaba da zama hasiran da shi da kansa ya ce mata ta fita tunda ai yana sana ba wai ya manta bane sai washe gari Lahadi da maman ta sake mata magana cikin fushi tana cewa dama ba karatun addinin kike so ba bayan har da rashin ratsa miki jiki da bai yi ba yasa kika dinga tumbele kina hauka a baya to sai ki zauna ki kare rayuwa ki ba wan ba kanin ke ba aure ba ke ba neman ilimi ba ba zan sake miki magana ba tunda ba ji kike yi ba dama na manta ne ai hali zanen dutse a daren ta samu abba da zancen son shiga islamiyar jikinta na rawa ga maganganun mama ga tsoron yadda zai karbi magana tata ta sauke ajiya zuciya ganin ya zaro dubu uku ya bata yana cewa gashi nan ki bawa antunku kamar haka ta ce min kuɗin hijabi da suka ɗinka kwanaki idan na fita anjima zan karɓo miki fam ɗin a masallaci gurin malam babba sauran littattafan kuma duk sai ki duba anan ina da su su ma anan suka samu ta dinga jera masa godiya kamar za ta yi kuka kafin ta tashi hatta kai bakin kofa ya tsayar da ita dakin sa ya shiga ya fito ya mika mata wayarta da har ta manta da kalar ta ma ita ga ta nan sai ki sai layi ki ɗora. Don wancan watakila sun sai da lambar ko kin welcome back ba aiki zai yi ba Hannunta na rawa ta karɓo ya cike da mamaki ta wuce falon mama. Sai da ta faɗa mata yadda suka yi ta nuna mata wayar da kuɗin kafin ta wuce ta ba wa anti kuɗin hijabin. Sannan ta shige ɗakinta tana juya wayar. Rasa ta inda za ta fara amfani da ita ta yi baki ɗaya sai kawai ta ajiye. Shekara biyar ba wasa ba. Ta dai ganta da caji full. A ranta ta dinga mamakin tsawon lokacin kuma wayar ba ta yi komai ba. Sai da yamma bayan Salman ya shigo gidan ta bashi yana murmushi ya ce, Ni ya tambaya fa ya za a yi wa waya kar ta lalace Aiko duk bayan kwana biyu sai Abba ya caja wayan nan. Ba karamin aiki kika ba shi ba. Ba yadda ban yi da shi ba a lokacin akan ya bani wayar. Idan kin tashi amfani da ita ni na siya miki wata. Dan na san zaki iya manta yadda ake operating ɗinta. Ke kam dai yanzu kyan ki raka ni kashi. Ya faɗa yana gwada mata yadda za ta yi amfani da wayar. Nan da nan ta tuno tunda dama ta sani mantawa ta yi. Shi ya siyo mata layi ya mata rijista. Dan da ya ce su je tare ta ki. Haka kawai take tsoron fita waje. Bayan ta ɗora layi a wayar, ta shiga duba nambobin kai. duk suna nan babu abin da ya goge ta tsaye da idanta akan lambar Khalil ƙirjinta yana bugawa da ƙarfi tana ji kamar ta danna kira wani sashe na zuciyarta kuma yana hana ta yin haka da ƙyar ta yaki zuciyarta ta haƙura da kiran sai ta kashe wayar ga baki ɗaya ta ajiye ranta babu daɗi abubuwan da ta yi ƙoƙarin binnewa suka fara dawo mata dalilin wayar haka da ta zo bacci ta sake kunna ta ta shiga hotuna ta dinga kallo lokaci ɗaya hawaye ya shiga zubo mata da ta gaji da kallon hotunan ta ajiye wayar ta sha kuka ta ƙoshi kafin bacci ya awon gaba da ita, mai cike da mafarkai kala-kala. Kamar yadda Abba ya alkawari ya karɓo mata fam ɗin, amma ba kamar su mama da suke zuwa sau biyu a sati ba. Ita sau huɗu ne, Litinin zuwa Alhamis, karfe goma zuwa karfe ɗaya na rana. Ta dinga saƙa da warwara akan yadda za ta fara fita makarantar. Da rana ta zo kuwa tun asuba haka ta tashi da faɗuwar gaba. A sanye ta dinga ayyukanta, tunanin yadda za ta fuskanci mutanen unguwarsu kawai take yi. Ta tabbatar ganin ta sai ya maido da labarin baya, amma ya za ta yi? Ba za ta ci gaba da zama a haka ba. Dole ta fuskanci komai, ta girbe shukar da ta daɗe tana yi. Karfe tara da rabi ta shirya tsaf cikin hijabin makaranta ruwan madara mai haske. Ta leƙa ɗakin mama tana zaune a falo ta ce, Har kin shirya? Eh, na shirya mama. Ta faɗa tana zama. Maman ta tura mata littattafan da ta ware mata, wanda aka rubuto na ajin da aka ɗauke ta. Tana cewa ga sunan to, amma da kin jira Firdausa na aike ta ta siyo min kati, sai ta raka ki. Don ba inda kika sani ake makarantar ba yanzu. Sai ta gyara zamanta, ta zuba littattafan a jakar da ta sako alƙur'aninta. Firdausa ta shigo da aiken mama, ta karba tana gaya mata ta raka umaiman makaranta, ta ce to. Har ta miƙe mama ta tsayar da ita. Ɗakinta ta shiga ta fito da baƙar safa da niƙab, ta bata, ta karɓa tana sakin ɓoyayya a jiya zuciya. Tuntuni take shawarar neman niƙab ɗin, amma tsoron kan maman ta ce wani abu ya sa ta haƙura za ta tafi a haka. Dalilin niƙab ɗin ya sa ta dinga taka ƙafarta da ƙwarin gwiwa, har suka fita daga gidan. Sai ta tsaya tana wa layin nasa kallo kamar wata sabuwar bakawiya. Kwalta har kofar gidansu, duk da dama hanya ce babba motoci na bi, amma babu kwalta, yanzu kuwa hada fitilun sola aka saka musu. Unguwar ta sake haɓaka sosai, shagunan da ta sani ƙanana duk sun bunƙasa. Gidajen kansu wasu bata ma gane su ba, saboda gyare-gyaren da suka sha. Haka suka dinga tafiya tana kalle-kalle kamar fara shiga birni. Suka wuce tsohuwar islamiyya su, wacce take haɗe da babban masallacin unguwar, Suka ƙara tafiya kaɗan, kafin suka isa sabon ginin makarantar ƙato hawa uku, ga azuzuwa birjik da ofisoshi. Har wurin shugaban makarantar ta raka ta, Umaima ta daga niƙaf ɗin tana gaishe shi. Kalolin iya shegenta ta dinga tsula masa na dawo mata a shekarun baya. Ya shek ɗin ya zama babban mutum, yanzu gemunsa duk furfura, duk da bai kai shekarunsa aba ba, amma girman da ya hau kansa ya ƙara masa kwarjini da haiba. Yasa ake masa kallon babban mutum sosai. Fuskarsa da walwala ya amsa gaisuwarta, kafin ya kira wani malami da zai wuce ba zai wuce sa'an Salman ba ya ce masa ga sabuwar ɗalibar ajinsa ta kalli malamin Da matan asali abin da ya dinga haɗa ta da makarantar kenan ya shek baya ɗauko malamai manya sai dai ya ɗebo ƙananan yara da a ce wata basu fasa sa'anninsu ba su zo suna zare musu ido ko su ce za su dake su shi yasa ta raina malam a wancan lokacin amma a yanzu cikin tsatsan ladabi ta gaida malamin da aka ce na ajin nasu ne Ya yayi gaba yana cewa ta biyo shi har ta yunkura ta koma ta zauna Wannan wata dama ce ta samu da za ta fara rage tarin haƙoƙin jama'a da ke kanta. Murya tana rawa ta shiga roƙon ya shek ɗin gafara akan abubuwan da ta yi masa a baya. Ya ajiye takardun da yake dubawa Hassan na yana murmushi ya kalle ta ya ce, Haba Umaima, wace yafiya kuma kike nema a gurina? Ai baki min komai ba, ko a baya na yi miki uzurin yarinta. A duk abubuwan da kike yi ba ni kaɗai ba, duk sauran malamai ma bana zaton a wanda ya taɓa ƙullatar ki. Kusan dukkaninsa har yanzu muna tare. A cikin malaman ku Malam ne kaɗai Allah ya wa rasuwa, sai malam lawi da ya bar kasar yana jami'atul madina sauran koko da ba ma aiki tare suna yawan kawo mana ziyara har ba da rarrasa suka a wasu ranakun na san wata rana za ki gansu ki saki ranki kin ji ki abin da ya kawo ki yawanci karatun tishi ne akan abin da aka koya muku a baya kuma duk kin iya da an tana miki zaki tashi sai ki yi kokari a wannan karan ba wai ki yi karatu kawai ba a'a ki mai da hankali gurin fahimtar abin da ake koya miki tare da aiki da shi Allah ya wuce mana gaba. jikinta a sanye ta fita bayan ta maida niƙaf ɗinta. A waje ta tarar da Malam Najib kamar yadda ta ji ya kira shi yana jiranta. Ya wuce gabara aji biyu inda aka saka ta. Suka shiga tare, ya nuna mata gurin zama cikin sauran ɗalibai da suka yi shiru saboda shigowarsa. A sanye ta nemi guri ta zauna. Murya babu amo ta wa ke kusa da ita sallama, suka amsa suna kallonta. Malam Najib ya zauna a teburinsa ya ɗauko rijista. Sai da ya kira sunan kowa ta amsa, wanda ba su zo ba ma ya saka musu. Kafin ya gyara murya ya ce, Sabuwar ɗaliba menene sunanki? Gabanta ya faɗi. Duk da da niƙaf a fuskarta, sai da ta zaro ido ta waiwaya kamar mai ciwon wuya ta kalli 'yan ajin da suka zaro mata ido suna jiran amsarta. A haka dai bata ga fuskar sani ba ta cikinsu, duk da dai ba wani kallonsa da kyau ta yi ba. Sai da ya sake maimaitawa kafin ta buɗe baki a hankali ta ce, Umaima Sabo. Masha Allah Malama Umaima, muna miki barka da zuwa. Ya nuna wadda take kusa da ita ya ce, Wannan Malama Aisha kenan, ita ce monita ku. Duk wani abu da ya shige miki duhu ita zaki tuntuɓa. Ɗaliban ajin nan ɗalibai ne masu hazaƙa. Ina fatan ke ma zaki bata taki gudunmawa gurin tabbatar da mu. Kai ta gyaɗa masa kawai don ta kasa magana. Ya buɗe durowa sai ya ciro littafin Umdatul Ahkam. Tuni da ma sauran ajin kowace ta fito da nata. Suka shiga bita inda suka tsaya kafin ya dora musu sabon karatu. Yana gama wani malami ya sake shigowa. A haka karfe ɗaya ba su samu hutun ko minti biyar ba. Dan da wani ya fita wani zai shiga. Duk kuma wanda ya shigo sai ya tambaye ta sunanta. Malamin ƙarshe da yake da surutu ya ce ta ɗage niƙaf ɗin ta sha iska, don kusan duk 'yan ajin suna saka niƙaf ɗin, amma kowace ta ɗage nata sai za su fita suke sauke shi. Shi ma kai ta girgiza masa alamar a'a, da yake bai ma tambaye ta sunanta ba ya ce, To, kurma ce kenan? Magana ta ba ta haushi, amma ta dake. Da lokacin baya ne sai ta maida masa da martani, idan bata ma ce uwarsa ce kurmar ba, amma yanzu kura ta yi lafiya. Da aka tashi tare da monita suka fito, tana ta janta da hira suka fita daga makarantar. tare da wasu 'yan ajin. Masu motoci suka rage inda suka saba tafiya tare hanya, masu hawa na haya suka tafi, su kuma na kusa suka daba a ƙasa. Kusan su bakwai suka jera a cikin 'yan ajin nasu. Malama Aisha take ce mata, Ke ma gidanki nan kusa ne ashe? Eh, ta ba ta amsa. Layi ɗaya tsakanin gidansu suka rabu. Malama Aisha ta shiga gidanta da ke bakin hanya. Umaima ta san matar gidan tana amarya. Sun ɗan hulɗa suna haɗuwa a gidan maman Nana kafin ta yi aure ta bar unguwar. Kenan kishiya aka yi mata. a cikin layin su suka rabu da sauran mutum biyu da suka taho tare ta shiga gida tana mamakin ganin ɗaya ta shiga gidan su maman nana ɗaya da kuma ta miƙe sallah azahar kawai ta ta karɓi aikin abincin da anta ta fara har tana cewa ta bashi ta kwaso gajiyar makaranta amma ta dage sai ta yi sai da ta sauke na dare ta yi wanka ta ci abinci kafin ta zauna biyu ta karatun da aka yi musu rana da wuri ta kwanta tunda ta sa yanzu hidima ta ƙarin mata akwai zuwa makaranta a haka lokaci ya ci gaba da tafiya har ta share sati biyu a makaranta kuma alhamdulillahi tana jin daɗin karatun sosai. Hassan na kuma babu wanda ya taɓa ganin fuskarta a ajin. Tsakaninta da kowa sallama ce, ba ta magana. Don ko malama Aisha da suke zama waje ɗaya, gajiya ta da janta da zance ta haƙura. Idan ba Umaiman ce ta tambaye ta abu ba, ita ma sai ta kama kanta. Tana jin ‘yan ajin na gulma wai ta cika girman kai, ba ta kula kowa. Zance har sauran ajujuwa cewa an kawo ta sabuwar ɗaliba, kuma kullum fuska a rufe, ba ta magana da kowa. Ita dai babu abin da ya shafe ta da su, musamman da ta gode wa Allah babu ‘yan unguwarsu da yawa a ɓangaren safen nasu. Yara ta yamma suke yi, sauran mata ungo kuma yawanci ta Asabar da Lahadi suke irin ta su mama. Wannan matar da ta ga ta shiga gidan su maman Nana ta sake ganin ta ba tun zuwan farko. A bakin malama Aisha ta ji cewa bari ta ba ta da lafiya, shi yasa ba ta zuwa. Da haɗa ‘yan aji sun yi ƙungiya an je an duba ta. Da ta ce mata ta zo su je ta ce a'a. Kawai sai daga baya ta sake jin maganar a bakin anti, ashe amaryarsu ce. Da yake ita ma maman nanan sun ɓaɓe tuni tun farkon wata gida. Ita ta dinga ƙara wuta gulma ta fetur a unguwa, har tana faɗar ita bata ma taɓa ɗauka auren Umaima zai ji mara haka ba a sako ta ba saboda halinta. Ta dinga cewa yarinya da take da fuska biyu, gidanta take zuwa ta shigar ta idan za ta tafi yawon barbaɗa. Idan ta dawo ta je ta canja kaya. Labari ya ta yawo a unguwa, da ta san Umaiman ta ji tun daga nan ta daina shiga gidansu kwata-kwata, ta ɗauke kafarta. Shi yasa Umaiman bata san cewa an cika she mata kishiya ta uku ba, kenan sun zama su huɗu. Anta ta aiki Firdausa ta kai wa maman Nana wata riga ta gyara mata zip. Maman Nana na canza zip ɗin ta shiga tambayar yarinya wai Umaima tana nan kuwa? Ta ce mata eh. Samira Amarisa na daga kofar kicin tana duba girkin da ta dora. Sunan umaima ya tana mata da sabuwar 'yar ajinsu. Ba ta taɓa jin sunan ba sai a kanta ranar, sai yanzu da ta ji maman Nana ta ambata. Cike da san gulma bayan Firdausan ta fita, ta matsa gurin keken maman Nana. Duk da ba shiri suke yi ba ta ce, Ni ko sunan da na jikin faɗa kamar na santa. Maman Nana ta galla mata harara Dan ta fi jin zafinta duk cikin kishiyoyin da aka yi mata. Sai da ya gama mamorarta ta kusa karewa ya je ya ɗauko musu yarinya mai shegen kaɗi kuɗi. Sa'ar ta. rana ɗaya aurar da nanan ya karo aure shi ma, kuma gashi yanda yake lelanta baya jin kunya su. Ita ma ta samu gudi ta zuba musu iskanci a gida, shi yasa ba sa zama inuwa ɗaya. Tsaki maman nanan ta ce, kika santa a ina? Matar da tun kafin ki isa aure take kula a gida babu inda take zuwa. Samira ta yi murmushi ta ce, wallahi maman nana, Wannan da ta fita ba 'yar gidan Saratin Alhaji Sabo ba ce? To ita ma waccan haka na ji sunanta Umaima Sabo. Ajin mu ɗaya Islamiyya, wata doguwa siririya. Ko zuwa na na ƙarshe tare muka jero. Kuma gidan naga ta shiga har na dinga tunanin ko amarya aka yi musu, saboda na san 'yan mata biyu ne a gidan ko? Maman Nana ta aje almakashi saboda jin gulma, har da gyara zama tana cewa, doguwa siririya. Kai, Umaima ba siririya ba ce, amma ƙilara ma ta yi, don na fi shekara uku ban ganta ba tun ina shiga gidan. Amma bari na tambayo Nafisa don ko shekaran jiya ta shiga ta karɓo tamfofi gurin babarsu. Ta miƙe jiki na rawa ta shiga ɗakin ta su Bata jima ba ta fito tana tafa hannu ta ce, "Ai kuwa ita ce." Dan Nafisa ta ce da ta shiga ta ganta da hijabin makaranta, ta dawo. Ikon Allah. An gama kullen nata kenan ta fara fita. Yau ko dai ta fita ko kanta ta fita dai ta riga ta yi wa kanta tambari. Allah dai ya wadarar naka ya lalace. Samira ta sauke tukunya ta dawo tana cewa, "Me tai da ake ɓoye ta?" Ba dai wanda ta kashe ba. don ni dama yadda take fama da hijabi na ta yafi na kowa tsaho ko kafar ta fa ba a gani gani har aka tashi bata daga shi ba har wani malami sai da ya mata magana da a wani ɗararra take ina lura da ita kamar mara gaskiya ashe da walakin dan Allah wata ta kashe maman nana mijinta ta kashe mana maman nanan ta faɗa Samira ta saki ludayin miya ta dafe kirji Aulata ta ukunsa da take daki ta saurin fitowa jin abin da maman nanan take faɗa ta ce ke maman nana ki ji tsoron Allah ta kashe mijinta a ina Yo abin da ta masa menene mara da kisa Haulatu? Ta kashe masa kayan aiki, me ya saura? Bari fa ki ji. Ta juya kan Samira ta shiga labarta mata ƙarya da gaskiyar yadda aka yi. Samira ta dinga tsima, jikinta na rawa. Allah Allah take litinin ta yi ta je makaranta da ta kusan wata bata je ba. Tunda ta bari ta fake da shi ta ki komawa. Dan dama mijin ne ya saka ta dole, ba so take yi ba. Musamman da ya kasance sauran asabar da Lahadi suke zuwa, ita kuma cikin sati. Watan Umaima ɗaya na zuwa makaranta cikin lumana,